Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Talata mai zuwa ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai gurfana a gaban kotu a birnin New York. Gurfanar Trump a gaban alkali zai zamanto na farko da za a gani wani tsohon shugaban ƙasa ya yi a tarihin Amurka. A ranar Juma'a hukumomin kotun suka tabbatar da cewa tsohon shugaban na Amurka zai bayyana a gaban alkali bayan da masu taimakawa alkalin a ranar alhamis suka ce trump ya aikata ba daidai ba kan zargin da ake masa na biyan wata mai shirya fina-finan batsa kudin toshiyar baki don ta yi shiru kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban kasa zargin da trump ya sha musantawa ana sa ran idan trump ya mika kansa ranar talata za a masa daidai da yadda ake yi wa duk wani mai laifi inda za a ɗauki hotonsa da na yatsunsa bayanai sun yi nuni da cewa ba za a saka masa ankwa ba amma zai kasance tare da masu kare lafiyarsa ana kuma sa ran a ranar za a bashi ya koma gida da yawa daga cikin 'yan republican da shi kansa trump sun kwatanta wannan shari'a matsayin bita da kullun siyasa Alina Habba na ɗaya daga cikin lauyoyin da za su kare Trump a wannan shari'a. I'm looking forward to seeing what new revelations after almost a decade they think they have. Ta ce na zaƙu na ga irin sabbin hujjojin da suka tattara bayan kusan shekaru goma kuma dai menene wannan ba wani abu bane illa bai ta da kulli tunda an sha yin shari'a akan wannan batu. Wani turmutsi da aka yi a wajen raba abinci a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a Pakistan ya yi sanadin mutuwar mutum sha ɗaya yayin da wasu biyar suka jikkata. 'Yan sandan yankin da masu ayyukan ceto a ƙasar ta Pakistan sun ce mafi akasarin waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne da ƙananan yara. turereniyar ta auku ne a kofar wani kamfani da ake raba wa ma'aikata abinci yayin da musulmi ke azumin watan ramadana ɗaruruwan mutane ne galibi mata suke ta turereniya don karɓar abincin inda wasu da dama suka faɗa wani kwalbati da ke gefen kamfanin a cewar 'yan sanda rahotanni daga ukraine na cewa rasha ta yi amfani da wasu makamanta masu tafiyar dogon zango wajen kai hare-hare a yankunan ƙasar ta ukraine hare-haren waɗanda aka kai a ranar juma'a sun kashe akalla fararen hula biyu sannan sun lalata gidaje da dama yayin da 'yan ƙasar ke bikin tunawa da ranar da aka kwato garin busha da ya fada hannun dakarun rasha shugaba vladimir zelensky ya kwatanta garin na busha da ke kusa da ke babban birnin ƙasar a matsayin wani wuri da dakarun rasha suka tafka ta asa mafi muni tun bayan da suka mamaye ƙasarsa. Zelensky kenan ke kira ga kasashen duniya da gudanar da cikakken bincike kan irin ɗanyen aikin da dakarun rasha suka aikata a busha. Makonni kaɗan bayan mamayar da rasha ta yi wa Ukraine, dakarun Putin suka karɓe busha inda suka zauna kusan tsawon wata guda, kafin daga bisani garin ya sake faɗawa hannun dakarun Ukraine. inda aka gano tilin gawarwaki ciki har da na yara kanana da ake zargin sojojin rashin ne suka kashe su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwararru a fannin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ke faruwa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zai ci gaba da jefa ƙasa cikin ƙangin wahalhalu muddin ba a dakile a kosa ba kwararrun waɗanda suka sa hannu a wani binciken matsalar take haƙƙin bil'adama da aka yi a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun yi nuni da yadda ake take haƙoƙi a fagen siyasa da 'yancin ɗan adam majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin ƙasar ya sa sama da mutum miliyan shida sun fice daga gidajensu adadin da shine mafi girma na 'yan gudun hijira da aka taɓa gani a nahiyar afirka tsohon fitaccen dan wasan tseren kafa na masu nakasa oscar pistorius a afirka ta kudu zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da wata kotu ta ki amincewa da bukatar da ya gabatar ta neman a sake shi da wuri Duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa kasashen Mali da Nijar domin sanin halin da ake ciki dangane da harin ɗaukar fansa da dakarun Nijar suka kai a ƙasar Mali. Toma Dalla. Rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ta sanar da cewar dakarunta sun yi nasarar karkashe gwamman 'yan ta'adda a wata malabar mayakan jihadi da ke arewacin kasar mali abinda masana sha'anin tsaro ke cewar alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Niamey Sole Mumini Barma ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsan hafsoshin Nijar Janar Salifu Modi ya yi a farkon watan Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Sabili kenan dawowarsa gida ke da wuya. Sojan ƙasa da na saman Nijar suka kutsa arewacin Mali. inda suka ritsa 'yan ta'adda a hamakat wato dashin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe wasu sojan nishar na rundunar almahau 17 a ranar 10 ga watan fabrairun 2023 a ƙauyen mai wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100 yayin da aka kama ɗimbin alburusai da na'urorin sadarwa mai shari'a kan al'amuran tsaro mustapha abdullahi ya yaba da abin da ya kira yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin mali da nishir a yayin bin sawun abokin gaba dama yawanci duka karin da 'yan ta'adda suke kawo ma soja Nijar, don arewacin mali din ne babu babu presence din soja a nan wurin to ka gani shi yasa sai su kawo hari su sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin mali don ka gaba mai damuwa da su don yanzu ka san arewacin mali babu barka nan wurin kuma soja wannan mali su kuma ba su a nan wurin to kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai haji sati biyu da suka wuce zuwa sati uku a hafsan sojan nijar ya je eh, ya kai ziyara a can mali sun tattauna saman watakila mali ta dora ba su yanci yadda za su dora kai hari ko in 'yan ta'ada sun kawo masa hari yadda za su bin su to kaga wannan abin da ya yi kyau dama ka san shi wannan yaki na ta'addanci ya kamata su ma 'yan ta'adan ana kai masu hari matakin ladabtarwar da kungiyar sediyawo ta dauka kan mali da burkina faso sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a waɗannan ƙasashe ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin waɗanda ke rike da madafun iko da hukumomin makwabciyar ƙasa niger wacce ke ƙarƙashin tafarkin demokaradiyya a wani matakin huce takaicin matsin lambar da take fuskanta daga ƙungiyoyin ƙasashen duniya gwamnatin rikon kwarar mali ta janye kasar daga kungiyar jason sahel abinda ya mai da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addancin da aka kaddamar a yankin na sahel nasarorin da askarawan nijar suka samu sakamakon samun izinin bin sawun 'yan ta'adda har cikin kasar ta mali abu ne da ke fayyace tasirin ayyukan haɗin gwiwa tsohon ministan tsaro bugu da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa honorable kallamu tari na da irin wannan ra'ayi kasan abu ne wanda tun da daɗewa mun ka san sai da haka nan sai mun haɗa kare mu shine yasa tun lokacin uh, wannan tashin hankali da ya samu cikin kogin caji mun ka haɗa kare can wurin ana mancewa da haka nan wannan haɗin ƙarhin da nasarar da mun ka samu can ita ba mu damar mu ce nan ma cikin yankin sahel ya kamata mu gama da mali da burkina da sauransu mu haɗa ƙarfi mu kiyaye jama'anmu mu tsare ƙasashenmu mu da kanmu hakanan muhari kenan an kashe sank kenan abin da ake nan ana yi ba sabo ba ne ba abu ne wanda an ka saba yi wannan ana ganin mun shiga ƙasan mali an yi an yi yaƙi ƙasar mali yan nijar sun shiga ƙasar mali sun yi yaƙi ƙasar mali ana ganin mamakin shi kamar saboda wannan sabon iko da adakwai mali mai can dama ba a yanke hulɗa ba wannan rijijiniya da ta tsakanin mu in an maka laihi kana iya biya ce har cikin ƙasar wancan ka kamo eh, mugu ban yanke wannan hulɗar ba ba yanke kamna ba dama amma mun je ne mun zazafa ta wancan gama dan kar eh, a samu matsala ta ta gane ma juna tun da yake wannan sabi ne ga wannan aiki da ake yin shi to dole sai mun ci gaba kasashen sai mun ci gaba da haɗa kanmu in muna son mu yakin wannan kuma na ƙara gaskanta cewa lalle an daɗe da yankin arewacin malin nan Eh, babu hukuma babu jami'an tsaro da ke kula da wannan yanki da ke fama da aika-aikar 'yan birniga. Inda ha akwai jami'an tsaro na Mali ba a zawa a kawo hari kasanmu a ruga a ɓoye can wurin. Inda akwai sojojin Mali, in namu sun yi kora sun ka gaya mana Mali ana haduwa a yi kofar rago. Amma da yake babu kowa can, dole sai mun je da kanmu. maganin shi shine nika san 'yan ƙasar mu su gane su yi fatan 'yan mali su kawo haɗin kai mu yi aiki tare da su mu kiyaye mu a barcece kuce na na siyasa harka ce ta soji harka ce ta yaƙi a mai da siyasa ƙauye a bar soja su yi aikinsu a ba da ƙarfi 'yan mali su ƙera rundunar yaƙi ta soji ta gaske in ba su yi mu ba su kai kamar mu don a yi yaƙin tare amma ana cewa tuni kamar wani abu da ke kama da daukar darasi da su sojojin na mali suka yi kasar ta kaddamar da wani gagarumin samame da ake cewa ba a taɓa yin irin sun a tarihin kasar ta mali sun girke kayayyakin yaƙi jirage da dukkan wasu tankoki to mu wanda muke so mu ga sojin mali bakin iyakan mu ko da da irin kayan yaƙi ne irin namu dan ta'adda babu wanda da kayan irin namu kenan inda akwai sojojin sun yi tsaye namu nan sun yi tsaye ba da za a yi na mutane su gagare ba su da kayan yaƙi da namu ƙarya ce yake kilo 800 ne da kwai dole sai ka tsaye da mutane masu yawa suke tsare maka kilo 800 mi kayan aikin ka mali da sojojin burkina da sojojin najeriya duka akwai yarjejeniya wadda ta bada dama a shigo kasan a koro har cikin kilo 50 ana iya shigowa a yaƙi kasan mun sani kuma mu ake gaya ma tunda duk kowa cikin mu shina da mutanen shi wa'anda a wurin wancan wanda ke gaya ma 'yan kasar su ga abin da za a yi abin da ake ce ma ofisi da lezon kowa yana da nashi cikinmu. in dai har kana nan bakin iyaka kana da mutum na wurinka kenan abin da duk za ka yi na sani babu wani abin abin mame sai in ka kawo ganganci wannan abu da daɗe ne bayan za an kai shi ba mun da yin shi kuma mun ka zamana ma gaba ɗaya kai mun ka ce ma rundunar soja zami ta gaba ɗaya wadda ke da kwamandaman guda guda ne cikin suka ce a ta yi kaza ko na wace kasa ne kuma kowa ke yi duk sai da muka kai ga wannan matsayi harka ce ta dan lalace ga irin wanga canje canjen siyasa da an ka samu amma alhamdulillah yanzu dama dai tun a washe garin ziyarar da janar salifu modi ya gudanar a mali masu bin diddigin al'amuran tsaro a kasashen sahel irin su daga sadiq abba suka ayyana abin a matsayin wani babban ci gaba a yunkurin neman hanyoyin murkushe matsalar tsaro a wannan yanki kasan an suka bugi kasa guda sai su gudu kasa guda in babu gama hankali ba mu gama gwiwa su. kaga kenan in ka zo daidai kasar ka baka iya shiga kasa waje doka ba ta baka izini ba in ba rijejeniya kuka sa tsakanin ku ba su kasashe in ya zamanto ba mu gama gwiwa ba in suka bugi kasa guda kasar ta gaya ma waccan a tarbe su a gama gwiwa in wannan abu gama gwiwan nan ba a yi shi ba lalle su za su ci riban kan wannan rishin jituwa saboda haka ne ka san kamar yadda ake cewa kana iya zaben wani mutum amma makwabcinka baka iya zaben shi allah ya gama ku kamar ƙasa tamu da mali ƙasa burkina da tamu ko ban mu shiri ko ban mu son juna ma wannan abu zai sa dole sai mun gama guba sai mun sa hankali tare mu yaƙe su in ba ka ba za mu ci ba kaga lokacin da aka yi kamar aka ro wannan kungiya da aka ce majestic sahel sai aka yi wata rijijeniya wadda take ta ce duk kasashen jason sahel in kasa guda mutum suka buga suka gudu ƙasa guda kana iya shiga kilomita hamsin ba tare da ka tambayi ra'ayin waccan ƙasar ba yarjejeniya ce to da yake abun ya fara dan kawo gardama sai ya zama to wannan abun da aka eh, eh, kaman ci gaba da aka yi shi ma sai muka ya kuce muna to yanzu in ba a koma aka yi irin wannan ba aka gama guya aka rika yaƙi ma tare abin da ya kamata a yi a rika yaƙi tare sojojin Nijar da sojojin Burkina da sojojin Mali cikin rundunar a guda da suna yakin mutanen tare in ba haka aka yi ba wallahi abin nan harin kwantan ɓaunar da 'yan ta'adda suka kai a ƙauyen intagar mai kusa da garin tiluwa na jihar tilaberi a ranar goma ga watan fabrairun 2023 ya yi sanadin rasuwar sojojin nijar kimanin 17 sai dai rashin izinin tsallaka kasar mali ya sa ana ji ana gani maharan suka sha sanadiyar rashin matakan tsaro ta bangaren mali ma'ana ba sojan gida ba kuma na kasashe aminai mafari kenan babban kwamandan rundunar mayakan nijar ya yi wannan rangadi da ya taimaka aka cire shinge a tsakanin kasashen biyu da ke da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da 800 Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke birnin Niamey Suleiman Mumini Barma. Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka barkan mu da warhaka. mu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. Shirin da a cikin shi ne kukan jin labaran garuruwa masu tasowa domin jin eh, irin ci gaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su. a nan ina wani gari da ake ce maraɗi da bai da nisa sosai da birnin maraɗi daga jin raɗi in ka ce maraɗi za ka tuno da cewa yana kama da sunan garin to amma ba sanya aka yi garin yake da suna irin wannan ba sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo murya amurka bismillahi rahmanir rahim eh, ni ne falalu usman mai garin radi malam falalu barka gashi mun iske ku a wannan gari na radi yaya harakokin gari suke tafiya to harakokin gari alhamdulillah bismillah tunda komi namu na tafiya daidai mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah kafin mu kai ga maganar noma ne tarihin garin raɗi a takaice cikin 'yan mintuna su madalla lallai dai garin raɗi mu mutane ne bare-bari muka taso daga wajen borno muka zo nan ƙasar maraɗi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa to allah ya sa muka zamna na bayu hmm. to allah ya sa muka zamna hananniya muka samu wannan sarauta daman ku iske garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin misali ah, da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne ana kaman bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da turawa da kowa za a yi ta wannan gari ya shekara nawa to mu dai wannan gari kawai yadda ka ce kaji suna hito daga maradi to haka nan ne tun kasa muke tare da maraɗi tun can ƙasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da maraɗi kenan lokacin da kaga maraɗi ta yi haka nan ne kusan wannan gari yana biyan maraɗi. yana biyan maraɗi tun da su uwayen namu suna tare da su dan kulodo ko ba gaskiya to kawai lokacin nan ma sarauta tun da su bare bari ne sun same ta ne ta hanya su dan kulodo eh su suka ba su ita tun da tare da turawa suke da su dan kulodo eh su tsohinmu suna nan tunda su bare-bari ne sun hito daga borno suka zo suka zamna tare da mutane wannan gari na wani gari yake bi a yankin maradi mu garinmu yankin da yake bi yana bin madarun rumfa kuma kantomanmu sahoci eh. wannan gari ku mutanen da ke ciki misali baitin bare-bari yanzu akwai hausawa ko hilani ko buzaye akwai kala-kala da yawa kabilu da yawa ke da kwai hmm. tunda akwai gobrawa akwai kacinawa akwai buzaye akwai hillani akwai duka yanzu da duniya ta kai kai hazamar ma duka muna da duka mun kame <laughs> yanzu eh. misali mutane za su kai dubu nawa a wannan yanki na ko dari nawa lalle gari na alhamdulillah tabarkallah yanzu ni samu dai a takaice garin na na samu wajen kan dubu ko goma sha biyu ko goma sha uku mutane mutane dukkanin su waɗannan mutane suwa da suwa ne ne suke rayuwa a ciki ɗan kasuwa ne rinjawa ne eh, ma'aikatan gwamnati ne muna so kama mu ƙarin bayani da suwa da suwa ke akwai a ɓangaren ci gaba lalle ci gaba ya kawo cikin gari na lahi akwai ma'aikata sosai akwai ma'aikatan gwamnatin akwai 'yan kasuwa akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu akwai manoma akwai makiyaya kinan duka <laughs> duka kasuwa dai mun girma ina maganar karatun boko da na islamiyya a wannan yanki naku gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiyya tana ci gaba tunda a matakaice yanzu boko a gari lakwalkin da ke gare ni ya kai ina da ekol da biblik da karce wajen kishi biyu madarasa ga ecole eh, jardin kenan kaga gari ya girma kuma duk cikin kowace ecole sai an samu direktar biyu kenan alhamdulillah ina bangaren addinai akwai kirista duka ba abun da babu mm. to amma kuma ana zamana lahiya ana zamana lahiya ba mu da matsala tsakanin ku akwai fahimtar juna akwai fahimtar juna hana wani abin da yake ba mu da duk mai yin abin shi yana iya yi taro da fasfoci da malamai duka kana hada duka muna kiran su mu zo su ma fasto suna kiran mu in za su sallolin su su kira mu su yi invitan mu je mu yi tare da su mm. mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka mu su ce ga taimako in kai ke sabga suna iya su zo su taimaka ma su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mamu. gina hmm. mu ba mu da matsala tun da dangin mu ne. Hmm. duka mu da uwannan kirista namu da mu da su dukkan namu guda ba mu da bambanci tun da yan uwanmu ne zamna muke akwai wasu mutane yan asalin raɗi wanda suka zo nan maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin yamai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ko alfahari da shi a ce ai dan garin raɗi ne a uh, gaskiya alhamdulillah raɗi na zamna da kadir kadir hmm. manyan ma'aikata na garin raɗi da yawa asalin garin yan asalin garin na haihen cikin garin hmm. na yi da su kadir kadir hmm. wanda har sun girma sun yi aiki cikin nijar babban aiki kuma har ma allah ya masu cikawa hmm. yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin raɗi suka yi lakwal suka girma Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaskiya ba to bangaren in maka da bangaren sarauta ku gashi kai ne mai gari mai gari na nawa ne kai a raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukon garin eh lalle dai akwai ƙarfi tunda sarautar raɗi ƙarfi gare ta sosai hmm. tunda yadda ka san mara da ake raɗa sarautar mu nan maraɗi koha gidan sarki shin a kuce ake tattaunawa a zaɓo wani koko a kawai gado ne ake kai tsaye sai ka gada daga inda aka ce eh, gado a tashi a hezura a tunda sai gadon ku hmm. kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan maraɗi Hmm. wajen sarki hmm. a nada tun lokacin da ake yi tun da yanzu kasu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe hmm. ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke naɗa ka shi ke naɗa kai ce kai ne mai gari kaza sarkin Maradu ba gari na nawa ne yanzu a wannan gari na raɗi to ni yanzu ina gani ni ne marigari na hudu tun tasowa da kawa garin. yanzu shekarun ka nawa kana shugabanta wannan yanki yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin raji to me ka fahimta cikin eh, ci gaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu eh, to abinda na fahimta na samu ci gaba cikin cikin gari hmm. Tunda da layi. mun samu shato muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna yanzu kuna da ruwa garin muna da ruwa wanda muke sha shato gare mu kuma laheyu ina magana wutar lantarki wutar lantarki ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani kofa gida yan Nijilek sun zo suna ansa kudin facture magana tsaro magana tsaro alhamdulillah haka ne masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka kamar da za ku eh, kulawa lokacin da aka ɗiba ma wannan shiri ya kawo jikin shi da fatan kun nishaɗantu kuma kun gamsu da wannan hira da ta haɗa mu da Alhaji Falalu Usman na ah, mai garin garin Raɗi da ke kusa da Maraɗi a jamhuriyar Nijar da fatan shirin ya ƙatar da ku a cikin wannan shiri na da ɗan gari amadin sauran abokan aiki sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Hausa na ni matsayin ya zarje shirinki Damar da kika jima kina nema ta samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya kammala shiri tsaf na kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila a kan gudunmawar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi kada ku yadda a baku labari. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci sha 1725 da kuma sittin. ga masu sauraron a jamhuriyar nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar voa africa kan mita 200.5 baya ga haka A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ينتجس حبك ارجع ينتجس حبك بدل شكي وحدك بدل هم في الدنيا بدل هم في الدنيا عاد الفرحه Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.